dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa kwamiti na musamman domin tattara almajirai da kuma mai da su gidajen iyayensu, wanda kwamitin ya ɗibe ɗaruruwan almajirai a faɗin jihar Kaduna ciki kuwa har da almajiran makarantar Sheikh Dahir Usman Bauchi. gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin ƙaddamar da wani kwamitin kula da walwalar yara da kuma kare 'yancinsu a jihar Kaduna. ya ce gwamnatin jihar Kaduna na nan akan matsayinta na cewa ta riga ta hana almajiranci a fadin jihar baki daya. Mu a ganin mu almajirci wani hanya ne na take hakkin yara. Duk wanda ya ce zai ɗauko yara ya raba shi da iyayensu ya zo da su wai Kaduna almajirci za mu kama shi za mu ɗauki yara mu mayar da su wurin iyayensu domin hakki ne kan iyayensu su lura da iyayensu ba su ba wani ya lura da su ba bara ne ba masu kuma bara ba musulunci ba ne bara ba addini ba ne bara baya cikin al'adunmu sai su ce a ba a son karatun qur'ani da bara ne kawai za a iya karatun qur'ani mu da muka yi karatun qur'anin mun yi bara ne zan iya fito da mutane ɗari a garin nan da suka yi haddan qur'ani ba su taɓa yin bara ba to dan me mutum zai ce mana sai an yi bara ba mu yadda ba in kana son ka yi wannan ka je wata jiha in har kana jihar Kaduna wallahi tallahi za mu kama ka za mu hukunta ka kuma za mu kwace yaran za mu mai da su wurin iyayensu domin haka addini ya ce haka doka ta ce. Wannan jaddada matsaya na gwamnatin jihar Kaduna kan dakatar da almajirancin da gwamnan jihar Kaduna ya yi da bakin shi da yi. Ya jawo hankalin malaman makarantun tsangaya na jihar Kaduna da suka ce ba dai wannan ce matsayar da suka samu da gwamnatin ba. Gwani Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban wannan kungiya. Wannan duk abin da mutum baya so zai iya kawo wani abu don ya fake da shi, ya ga cewa ya jingina shi da shi don ya samu karbuwa a wurin wanda ba su son abin. Amma mu ba mu ga cewa yaran da ake take su ba illa iyaka makarantun sangayo mun sha faɗa. Ilmantar da yara ake karatu alƙur'ani kuma da tarbiyya. Duk wanda ya makarantar tsanga ya fito za ga yanayin ladabin shi da tarbiyyan shi ya fita daban. Amma duk wanda yake zamto yana A dawa da irin wannan makarantu komi yana iya kirkira ya faɗa don ganin cewa sai an danganta mutane wasu abubuwa na aibu kafin a samu karɓo yadda za a ga cewa an kawo ƙarshen shi kullum muna faɗa cewa mu 'yan jihar kaduna ne kuma doka ta ba mu dama. Babban magana da gwamna magana karatun alkurani da ce dole ne sai an yi bara. Ko wannan mun tattaura wannan batun da spika din mun ce muna da tsare-tsare sun ba mu bil akalla mun kai wurin wata biyu zuwa uku kuma akwai abubuwan da muka canza wanda iyayen yara za su shigo ci wanda suke bada ɗalibansu don a karantar da su alkur'ani har su haddace shi kuma har su rubuta shi duka wannan tsare-tsaren mun yi su a kai idan har baran ne suka ce ba su sai gashi kuma sun fito da irin wannan to dama ana neman wata kafa ne wanda ke so a ga cewa an fake da shi an aiwatar da kowane irin abin da za a aiwatar a kai tun bayan kaddamar da kwamitin mai da almajirai garuruwan su da gwamnatin jihar kaduna ta yi dai aka fara wasan buya tsakanin almajirai da 'ya'yan wannan kwamiti amma dai duk da haka kwamitin ya kama almajirai da dama isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya